الإنسان الآمدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله نخرج من muna الله gode وتعالى Allah tabaraka wa ta'ala يمشي ya yammacin talata wanda yake daidai da ashirin da biyu ga watan wato kafar watan biyu na hijiran mazo sallallahu alaihi wa alihi wa sallan dubu daya da dari hudu da talatin da takwas a wannan masallaci na dawon kalami da yake unguwar wutsai a a abuja muna fara gode ma allah tabaraka ta'ala ya haɗa mu dukkan mu a wannan taro a taron karanta da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a masallacin da dama aka saba kokarin koyar da sunan manzon Allah muna da adadodi guda uku rakin a wannan taron namu ne. Dalila ta farko shi ne wato marhabin da lalai da jafama da dukkanin daukacin baki da suka halarci a wannan wuri da bayan gida gaba daya wato allah kan su shi babban malaminmu da muka su a wannan wuri wani muku marhabin da lalai da jafama na barka ku da zuwa wannan wuri wannan masallacin garin kalami a wuce abin da abuja muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya samu yi wannan lacca da wannan karatu lafiya ko mu tashi lafiya kuma Allah ba mu ikon yin aiki da abun da malam zai gaya mana abu na biyu shine sai gabatar da muhadara sannan na uku khatima a khatima shi kammala aiki da wannan muhadara da kuma an tambayoyi da wasu wasiyoyi insha Allah mu da akwai a madadin kwamitin wannan masallaci da musamman ciya wajen kwamitin da ɗan kwamitin da limanin masallaci sun wakilta tare da imuna marhabin lalai, kuma ina wajen ruwa gaba daya marhabin da lalai da ta fama zuwa wannan wuri Allah subhanahu wa ta'ala ya tarba wannan taro mu ya ba mu lada muna tare da manyan malamai da manyan baki a wannan wuri da ba za mu iya shi ba ne kuma saboda bar malam ya yi muna abin da ya kawo shi Allah ƙara fi mafarsa sunan na kawai za ni kira babban malamin mu na sunan annabi Muhammadu na wannan ƙasa mu ta tarayyar Najeriya da Afirka gaba daya. فضيلة الدكتور أبو عبد الرحمن محمد ثاني بن عمر بن موسى wanda yake rijiyar lemu unguwa ce a birnin kano a nan najeriya malam dai na tabbatar cewa kowa da ya san malam ba za a yi dogon ta'arifi da malam ba amma kowa ya sani muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa an allah tabaraka ta'ala mu da shi ya samu gaba daya malam dai ke mamu dai a masallacin korayi masallacin mai marigayi malam fara mu da alama. Allah ya gafarta mushi mu da su gaba daya sannan malam ainihin wato yana wa a jami'a ta ta kan ta abuwa yau a bangaren addinin musulunci muna wa ainihin mutanen kano wato farin ciki da girka na samun malam ya da ake yadda irin na jami'o'i kuma ana tsawon jami'ar abuja malam yana da ainihin wata kanta da ya samu suna kanta ta liman buhari a kanan don bincike da fassara ainihin a tafai na addinin musulunci kuma alhamdulillah malla da wata wannan banda da kuma har yanzu tana na a da kuma da ya rayu da ita ko da bayan rayuwar malam malam zai gabatar da ainihin kanta a wannan masallaci da salami a birnin tarayya na abuja mai taken kamar shi gaba masallaci ya gaya mani wato rauni imani ma'ana mazahiru da aka imani wato alamomi na rauni imani ko kuma shi wannan da ikon iya canza da tafiye gada ba domin malar da take yanci malam ni ne ba kai da mugwani yan kawo kawo kullum kuna cewa malam kuna cewa malam to ga malam ya zo a yau wanda malam ya yi karatunsa na addinin musulunci tun daga a yau bakin wuri wazan har ya kai jami'a ta islamiyya ya koyi hadisi alaihi muhammad a matsayin digiri sa'annan kuma ya dace ya samu wato daraja ta daya a jami'a ne wanda kuma wanda ke karfin jami'a ya san samun daraja ta daya ba a yi aiki ba sai ne mai da hankali sai kuma mai baiwa sa'annan kuma ya manta har yanzu dai kan hadisin mazan Allah kuma ya samu daraja ta daya sa'an ya sake ni daskare a kan hadisin mazan Allah kuma samu zuciya da baya kuma a gashi nan bai ainihin bai gushe ba yana nan yana karfi da mu hadisin mazan Allah su kusa babata da muka yi irin su da galiba saudi arabia ba ta bada dawowa gida amma da ya dauri duk da rikin tsarin a najeriya da kaza da kaza da kaza da muka sani nan ta yawa amma malam ya daure ya dawo gida dai rungume mu ya yanka malam Allah ya fada mun da kai malam Allah ya tsare mu da kai malam Allah ya fara mu gonga malam Allah ya ka ɗaliban da za su gaje ka malam Allah ya su tuka muke da ka dace da ayyuka dan haka insha Allah ta'ala zan ba malam abuwa magana abu magana shi gaba da gara da wannan lissa insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta ta'ala ya shiga cikin wannan lantar kuma ya taimaka malam ya rufe mu gaba daya kuma muna fata yan uwa a aladartu da yin shiru da kuma saurari abin da za a yi daga ƙarshe da akwai tambayoyi wanda yake son a ƙasa tambayar shi ba zai wuce tambaya biyu ko uku ba sai mu dan karanta da ƙarfi a matsayin kasan da shi a rubuce ne ba za mu damar ba za mu ba damar wani daga hannu ya ce ainihin zai zai tambaya da baki in ma babu lokaci ba za a amsa tambayoyi ba za a je da can a amsa sun yi da ba ta ala a wani wuri wani mutuci ne akwai mutuci suka tsada wuri nan ba kano wato dkd ko eh, ko 2480 eh, da eh, kwanda abu ko baby boy sai kuma wata lambar abuja rbc 220 lb toyota brenda sai kuma gmb 746 wanda wanda akwai aod ba da a dole da wato da da suke yi bai da dawo lawo ba Thank you.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 godiya da ya ba mu damar haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin darussalam da ke nan wusai a abuja a wannan yammaci na talata yau 22 ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1438 wanda kuma ya daidai da 22 ga watan 11 miladiya ta 2016 muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora cikin abin da za mu faɗa Allah subhanahu wata'ala ya ba mu gambatar ya sa abin da za mu faɗa ya zama mai amfani gare mu da sauran al'umma baki daya babu shakka matashiyar da yan uwa suka yi nemi in yi magana a kan ta tana da mahimmanci kwarai da gaske musamman a irin wannan lokaci a irin wannan kasa kuma a irin wannan gari wanda shine babban birnin tarayya na najeriya wato abuja a guri irin wannan har kullum yana da bukatar kuma musulmi mummune su rika motsa abin da ya kafi imanin su idan ba aka ba sai ka cewa mutum yana zaune amma imaninsa yana zirarewa ko yana zagonyewa bai sani ba matashiyar wannan lacca ta mu ko wannan zama namu shine raunin imani alamominta sababbanta da kuma hanyoyin magance shi kamar yadda aka sani wato imani kusan shi ne wani babban abin da yake bambanta ɗan adam da dabba shi da imani da abin da Allah subhanahu wata'ala ya nemi dan adam ya imani da shi kamar gaibi wanda shi ne babbar sifa da Allah subhanahu wata'ala ya fara sifanta masu tsoronsa da ita a cikin littafinsa ne ce zalikan kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون wannan sifa ta imani malamai magabata suna bayanin abin da ake nufi da imani cewa shi ne ka faɗa da harshen ka ka kudurce a zuciyarka sannan ka aikata da gaɓoɓinka wato imani dole ne sai ya haɗa waɗannan abubuwa guda uku waɗannan rukunai guda uku sannan ake kiran shi imani na farko baki ya furta sannan zuciya ta kudurce abin da baki ya faɗa sannan kuma a ga na san wannan abin da yake cikin zuciya a kan gaɓoɓin shi ne wannan magana waɗanda su ne rukunan imani saboda ka kaga ashe abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske ɗan adam ya damu ya himmatu da abin da zai kara haɓaka wannan imanin a zuciyarsa ya kuma yi ƙoƙari ya guji dukkan abin da zai raunana masa wannan imanin shi yasa za ka ga malamai idan suka yi tarihin imani suka yi bayanin abin da ake kira imani sukan kare da cewa yazidu bi ta'atir rahman yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil ma'siyah imani yana karuwa yayin da ka zama bi da'a ka bi Allah subhanahu wa ta'ala sannan yana raguwa yayin da kai sabo ko ka bi shaitan Abu Darda sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ne kuka sani yana cewa inda min fiqhi al-abdi an yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu ومن فقه العبد ومن فقه العبد an يعلم أن يزداد الإيمان أن ينقص yake cewa yana daga cikin fahimtar mutum da iliminsa ya rika bibiyar imaninsa yana ainihin alikin tashi ya kuma lura da cewa yana raguwa ko yana karuwa yana daga cikin ilimi na bawa ya san cewa imanin ta karuwa yake ko raguwa yake ya ce wa inna min fithi rajuli an ya'lama nazabat ash shaifan Allah ta ta'ti yana daga cikin ilimin bawa ya san cewa waswasin shaytan daga ina yake zuwa maka shi ya sa za mu ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da kasancewar wasu mutane da Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka su a a tarihin dan adam ya ba su matsayin da babu wani dan adam da ya taba samun irin wannan matsayi da ɗauki annaba da manzanni a doran ƙasa duk da haka sun kasance masu bibiyar imanin su ne suna ainihin binciken kansu don su ga cewa imanin su yana nan ko ba ko yana raguwa wato yana karuwa ko yana raguwa sannan suka yi kokari su ga ko da yaushe sun yi abin da zai haɓaka imanin su ya zama na imanin su yana hauhawa sai na umar kamar yadda yazo a cikin littafin ibnu abi shayba al-musannaf da littafin al-iman da littafin shu'ab al-iman na baihaqi da wasu littafai na sunna sai da umar yakan wa sahabbansa halin mu na tabi imana ku zo ku tattaro mu kara imani a wannan fasin ce ta'alau na tabi imanin ko ta'alau na tabi imanin ku matso ku taho ku taho mu haɗu domin imanin mu ya kara hauhawa haka nan shi ma abdullahi dan mas'ud an rawaito yakan ce wa abokansa ijlisu bina nazdal iman ku zo mu zauna mu ƙara haɓaka imanin mu yakan yi addu'a ya ce Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fitha ya Allah ka ƙara min imani ka ƙara min yaqini kuma ka ƙara min fahimta haka nan Mu'az ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana cewa ijlisu bina nu'min sa'atan ku zo mu zauna don mu ƙara imanin mu na wani ɗan lokaci jundub ibn abdullahi al-bajali shi ma sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin muna samari fa ta'allamna al-iman ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا من زونا تارد النبي صلى الله عليه sallama lokacin muna samari. sai muka koyi karatu sai muka koyi imani sanda muka koyi karatun alqur'ani wannan sai ya kara mana imani haka nan umayr ibn habib al-khutami radiyallahu ta'ala anhu yana cewa al-imanu yazidu wa yanqus imani yana karuwa yana raguwa haka tambaye shi menene karuwar imani kuma menene raguwarsa sai yace إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه كذلك زيادته idan muka ambaci Allah muka gode masa muka yi masa tasbihi to wannan shine karuwar imanin mu da hawarsa wa idza ghafalna wa dayya'na wa nasina kadhalika nuqsana idan ko muka yi gafala muka rakkala muka bar abin da ya kamata na ambatan Allah to wannan shi ke jawo ragewar imani to haka nan malamai da yawa da cikin malaman magabata tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su limaman shari'a sun nuna muhimmancin imani ga rayuwar ɗan adam mumini ya san cewa imaninsa yana hawa yana kuma sauka yana karuwa kuma yana raguwa an tambayi al'auzari rahimahullahu ta'ala cewa shin imani yana karuwa ya ce yana karuwa har ya zama kamar manya-manyan duwatsu Ceto kuma yana raguwa ya ce na'am hatta ya kuma min mushayi har ya zama ba wani abin da ya saura ya ta raguwa ya ta raguwa har karam? ya kare haka nan imam ahlus sunna wal jama'a imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ta'ala an tambaye shi shin imani yana karuwa ya rabu yadda yana karuwa hatta ya buluga a'la samawati saba har sai ya kai kololuwar sammai bakwai wa yanqusu hatta yasira ila asfali as-safilin as-saba kuma yana raguwa ya yi ta kasa ya ta kasa har ya kai can kasa kasa ta bakwai saboda haka imani na karuwa na raguwa maganganun malamai akan wannan matashiya ta hauhawar imani ko raguwarsa da ci bayan tana da yawa saboda haka ashe kaga wajibi ne kullum mu rika bincikan wato zuciyar mu wanda nan ne mabubbugar imanin bayan furtawa ta harshe zuciya ta take kudurci abin daga zuciya ne kuma yake na so da sauran gabobi zuciya ya suke jagorancin sauran gaɓoɓi wajen a ga cewa eh wannan imani imani ne mai rai kamar da ka san batiri da yake cikin wayar ka shi ke tafiyar da abin da ke cikin wayar da zarar ya tsotse to shi ke na wayar nan sai ta mutu kudu yasa ko ko da yaushe kana waya kana kuma kallon batirin ka yayi kasa ko ko a yana nan yadda yake da kaga ya dan fara kasa sai ka sai kai cajin sa ah, Ahmad ibn Hanbal ah, da Imam Muslim da nasari sun rawaito hadisi daga abdullahi ibn amr yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna quluba bani adam kullaha baina isba'ayn min asabi'ir rahman ka qalbi wa ka kalbin wahidin ka qalbin kai yusarrifuha kayfa yake cewa na ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa zukatan ɗan adam gaba ɗaya tana hannun ubangiji tsakankanin ɗan yatsunsa biyu yana jujjuya ta yadda ya ga dama sai annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya faɗi haka sai ya yi addu'a ya ce Allahumma musarrif al-qulub sarrif qulubana an ila ba'd ya Allah ne jujjuya zukata ka juya zuciyar mu zuwa ga ko zukatar mu zuwa ga maka da saboda haka zuciya kamar yadda kuka sani a larabci aka kira ta alqalb alqalb sun ce an baka wannan suna ne saboda yana yana shadidu takallub yana yawan jujjuyawa baya tsayawa a wani yanayi a wani hali daya yanzu sai ka ga yana an jima ka ga bakin ciki zuwa ka ga dariya an jima ka kuka haka dai zuciyar ba ta zama a matsayi daya shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta zuciya kamar yadda yake cikin musnad imam ahmad yake cewa la qalbu ibn adam أسرع تقلبا من الفجر إذا استجمعت la لقلب ابن adam. lalle zuciyar dan adam a shattu ta fi tsananin jujjuyawa sama da tukunya da aka zuba ruwa tana farfasa ruwan da yana jujjuyawa jujjuyawa dan adam a eh, zuciyar dan adam ta fi jujjuyawa ruwan da aka zuba a tukunya yayin da ta tafasa imam ahmad ya kuma ruwaito wani hadisi daga al-mizdad ibn al-aswad da yake cewa لا أقول في رجل خيرا ولا شرا حتى أنظر ما يحتمون ban kallon mutum in faɗi alkhairi ko sharri a kansa sai na ga ya rayuwarsa za ta ƙare bayan na ji wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na ji wata magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambayi al-muqdad ibn aswad cewa bai kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa qalbu ibn adam أشد انقلابا من الخضر إذا اجتمع بغليان shi na ji a nufin sallar salamina cewa lallai zuciyar ɗan adam ta fi wato سنة tana da tana tsananin rabbaka da jujjuyawa fiye da yadda tukunya take rabbaka tana jujjuyawa yadda ta tafasa mu kanmu mukan san cewa a wani lokaci mu da kanmu cikin maganganunmu da muke yi ko mutum yana magana da kansa da su ko ko yana gaya wa ɗan uwansa shi da kansa zai san cewa akwai wato ba ta da zuciyarsa ya fara ronin jawon ya fara samun matsala shi da kansa bakin da zai furta wani abin da yake cikin zuciyarsa da yake jin ta ka gani cewa kai ni fa yan kwanakin nan ina ibada ba na jin daɗi daɗin da na saba jin ina ibada ba na jin ko ya rika ganin sai ya rika jin kasala ce ina jin kasala na aka zo ana ibada ko ina karatun qur'ani ko ana sallah duk sai duka jin jiki na a mace amma da an zo ana wani abu da ya shafi rayuwar duniya sai su ji karkashi da nishadi eh wato kai da kanka zaka rika jin wannan tare da kai ko ka ce in ana magana ta addini ana faɗar al'amarin lahira ana karanta ayoyin Allah ana fassarawa duk sai in ji dun na ga bana so amma da an shiga wani magana wata magana ta duniya kuma suke na ta injina wani to kaga wannan yana baka labarin cewa zuciya ta fara samun matsala imani ya fara shiga cikin wani yanayi da ya kamata ka da shi kai da kanka ka fara jin abin a cikin zuciyarka alhakim abu abdullah da tabarani sun hadisi daga abdullah ibn amr ibn sa'ad radiyallahu anhuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innal imana la yakhlaqu في جوف أحدكم كما يغلق الثوب الخلج فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم yake cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle imani yana tsufa yana tsufa a cikin zukatan kamar yadda tufar da kuke sake da ita ke tsufa tsufa ta fara tsatsagewa ta fara yagewa da ka gan za ka alamun ta ɗauko mutuwa sai to haka imani yake yake lalacewa a cikin zukatan ɗaya yace a an yujaddida al-iman fi qulubikum ku ki Allah ya jaddada ya sabunta imani a cikin zukatan wani lokaci sabon Allah da bin soye-soyen zukata da aikata bidiyo'i da munkara da fitintunin duniya da kyalekyalanta yakan rufe zuciya sai ya danna hasken da ke cikinta na imani saura ta sai ta yi duhu kamar yadda wata yayin da girgije ya rufe shi duk sa sai kaga cewa babu hasken hasken ya bace girgije ko wata kura wani abu ya rufe haskensa sai kaga cewa to abin za ka yi da zai dawo da wannan hasken shine wannan abin da ya rufe hasken na ya kawo ah, akwai hadisi na sai na hadisi رضي الله تعالى عنه عند أبو نعيم أتاوش من حلية الأولياء يكي سوى ناجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوى ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر بينما القمر مضيء إذا اذ علته سحابة فأظلم إذا تجلت عنه فأضاء يكي سوى النبي صلى الله عليه وسلم ناجيش ينا سوى باب وتجوتيا face akwai wani girgije da zai iya yi kamar yadda girgije yake rufe hasken wata wata mai haske ya ce idan girgije ya tashi sama sai ya rufe haskensa amma da zarar wannan girgijen ya kau sai kaga hasken ya dawo yana haskawa to haka na ta zuciya irin wani girgije na saban Allah girgije na bin soye-soyen zukata na fitintunin duniya na bidiyo'i na shashanci yakan iya rufe ta saboda haka duk da hasken imanin da yake cikin ta sai ya shi saboda haka idan ana so hasken nan ya dawo ya haskaka kafin sai an kawar da abin da yake yake wato ya gari da wannan zuciya to wannan shi zai sa mu himmatu kwarai da gaske wajen mu san waɗanne ne alamomin da za su nuna maka raunin imani kamar da muka san eh, mara lafiya yayin da ya je likita ya duba shi likita kan duba alamomi yake tambaye shi ji me yake damunsa yana jin kaza yana ganin kaza in yayi kaza yana jin kaza da waɗannan alamomin su za su yi masa jagoranci zuwa ga sanin cutar da take damunsa wace cuta ta kan nuna wasu alamomi waɗanda su ne suke bayyana yayin da mai cutar yake fama da wannan cutar to haka shi ba imani idan ya fara rauni a cikin zuciyar ba ko ya rauni to wasu alamomi ne suke nuna cewa ya yi rauni wanda za mu faɗo su daga cikin alamomi daga cikin waɗannan alamomi da suke bayyana ga zuciyar da imani ya rauni a cikinta lama ta farko alghaflatu anillahi ta'ala mutum ya gafala ya shashance ya manta da Allah subhanahu wa ta'ala ba ka tafai zai rika tuna girman Allah subhanahu wata'ala da jabarutin ba ba ka tafai zai rika tuna cewa akwai wasu haƙoƙi na Allah subhanahu wata'ala a kansa ba ba ka tafai yakan tuna cewa akwai wasu wajiban abubuwa da Allah ya wajabta a kansa ba ba ka tafai zai tuna cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi shi ba a doron ƙasa ne ba don wani abu ba sai don ya bauta mata ba ka tafai zai tuna cewa dole ne rayuwarsa ya yi ta ya gudanar da ita a matsayinsa na mumini a matsayinsa wanda wanda ya sallama wa ubangiji subhanahu wataala dole zai gudanar da rayuwarsa bisa tsarin da Allah subhanahu wataala ya tsara ba. sautari lokaci yakan zo ya wuce ko lokuta sukan zo su shuɗe ba tare da ya tuna Allah ba idan ya tuna shi ma to ba tunawa ba ce wacce za ta yi wani naso a cikin gabobinsa wato ba za ta yi wani tasiri a gabobinsa gabobinsa ba za su ansa ba a ga alamar cewa eh wannan ya tuna Allah duk wanda ya ji irin wannan gafalar tare da shi to ya ga ya fahimci cewa ya san da sanin cewa imaninsa ya yi rauni ya san da sanin cewa imaninsa ya rauni yana buƙatar ya ƙara jaddada imaninsa Allah yana cewa kun rabbaka fi nafsika تضرعا وخيفة ودون الجاهر من القول بالغدو wala ولا تكن من الغافلين ka ambaci ubangijinka a ranka kana mai kaskantar da kai kana mai boyewa kana mai jin tsoron ubangiji subhanahu wata'ala ba tare da kana fafazo kana bayyanawa ba ce da safe da yamma kada ka kasance cikin masu rafkalwa Allah ce wala tu fara man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa kada ka bi wanda muka gafalar da zuciyarsa gabarin kina gabarin ambatan ya bi son zuciyarsa wa kana amruhu furqa al'amarinsa ya tabbata da aka farkwace alalaci Allah subhanahu wata'ala ya sifanta munafikai da cewa wala yazkuruna Allah illa qalila ba ta ambatan Allah sai dan na dan lokaci kadan shi yasa ibnu taymiya rahmatullahi ta'ala alayhi yake cewa al-ghaflatu wash-shahwatu aslu ash kullihi da fala da bin sha'awa-sha'awan zuciya wanda shi ne asalin dukkan wani sharri wato mantawa da Allah da kuma bin abin da zuciya ke so daidai ne ko ba daidai ba ne cikin wani shi ne asalin dukkan wani sharri da ta gani yana gudana a doron kasa imam tirmidhi da alhakim sun rawaito hadisi daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu النبي صلى الله عليه وسلم إن تعيده الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء دعاء من قلب غافل الله قلوا كي ألا كنا ما سكتكن كان شيء وعلى ذي أنسى مشروب سني شيء وعلى بايا أنسى أتوأ تتكتو كغزوشي يتتكي غفلليا ربكنليا وشباتا تنحوش هنا ألا ما تقول كنا الغفلة مثل يجيب ya samu ya tsinci kansa cikin gafala gabarin tuna Allah subhanahu wataala da tuna girman alama ta biyu shine mutum ya ji kekacewar zuciya wani daga cikin fitattun alamomin da suke nuna imani ya yi rauni musulmi ya ji cewa zuciyarsa ta kashe ta bushe ya rika jin kamar wani dutse ne a kirjinsa a tunatar da shi Allah ba zai sa ta laushi ba An ambatan Allah ba zai sa yi roshi ba karanta masa alkur'ani ko shi ya karanta in ne karatu ne ba zai sa zuciyarsa sai kaushi ba sauraron wa'azi ba zai lausata masa ita ba tuna mutuwa ko ganin jana'iza duk ba zai sa shi zuciyarsa sai raushi ba zuciyarsa ta bushe yana iya saba wa Allah a ko ina ne a kowane lokaci bal wani lokacin ma a yayin da yake cikin wani yanayin da ya kamata ya tuna Allah a lokacin zai saba masa saboda haka za ka samu barayi ne su je wurin da ake jana'iza don su yi saka kaga wannan zuciyar ta bushe inda za ta lausata ya ga cewa ga fa nan shi ma da kamar da ɗin yake da ransa yana tafiya da ƙababuwansa yau ga shi an ɗauko shi langalan da za a sace a rami amma wanda ba su shi ya fasa sata ba zai zo masallaci inda zai ji karatun alƙur'ani ya ji faɗakarwa ba komai ya tashi ba sai zan yi sata ya saci takalman mutane ya saci wayoyin su sace musu kuɗi wani takanas zai sai tikiti ya yi guzuri ya tafi ƙasa mai tsarki don ya sace wa 'yan umara da alhazin su ana ɗawafi da shi da ka'aba yana sata to kaga wannan ya kike ganin ya kike ganin zuciyarsa zuciyarsa ta ke kashe zuciyar ta bushe ya shigo masallaci ya yi sace shi kudin masallaci ya sace abdul faya wata abu da ya gani mai amfani da aka siyo wani ya zo ya kawo masallaci don neman yarda Allah shi ya zo ya sace ya tafi da shi zuciyar shi ta bushe yanzu wanda zai rika cinye dukiyar ɗan gudun hijira ɗin ya kike rikon zuciyar sa mutane ga sunan yana ganin suna mutuwa saboda yunwa an ɗauki amana a bashi amma ya cinye zuciyar shi ta bushe haka in kaga haka to alama cewa imani ya rauni ya yi kasa Allah subhanahu ta'ala ya sifanta yahudu ce sun makasar kulubukum min ba'a da zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah Allah ya ce sannan zukatan ku yahudawa suka bushe suka kekashe suka zama kamar duki. Allah ce ko ba sun fi dutse tsanani tsananin bushewa da kekashewa da ainihin saurarewa saboda duwatsu daga cikinsu akwai wanda yake fashewa ruwa ya rika fitowa rabu suna fita daga cikinsa akwai dutse da yake fashewa ruwa yana fita daga cikin sai tsatsaje ruwa ya fito daga cikinsa. akwai dutse wanda zai faɗo saboda tsoron Allah wa wallahu ghazalun amma ta'malu saboda haka in kashewar zuciya da bushewarta da rashin amfana da abinda za a karanta masa na alkur'ani da ayoyin Allah alama ce cewa akwai matsala ga imani ne wannan zuciya alama ta uku ƙuncin ƙirji wato ya rika jin damuwa musamman ga yan uwansa muminai in ya shigo cikin muminai duk sai ya ji a kafure ya iya sakan musu fuska dan abu kaɗan sai ya fusata shi ya rika faɗar miyagun maganganu a kan yan uwansa zuciyarsa ta wato kirjinsa a kuntace annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna sifar mumini ba haka take ba annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Hurairah da Imam Ahmad da Hakim da Baihaqi suka rawaito nabi na ta al-mu'minu ma'lafun wala khayra fi man la ya'laf wala yu'laf mu'mini mai sabawa da ikhwansa ne da sakin fuska la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin qalb mu'mini mai sabawa da jama'a ne mai sakin fuska ne ga ikhwansa ce babu alkhairi ga wanda baya taba ba a tabawa da shi sai Allah ka kyale mutanen nan ba na son ni shiga cikin saboda ka ya gwammace kawai kullum yana cikin gidansa daga shi sai ƴaƴan sai matarsa sai kariyarsa haka dan abu kaɗan yanzu na zai ta faɗa mu maganganu a kan su wani alama ce ta cewa akwai matsala tattare da imani alama ta hudu rashin tasirantuwa da karatun alƙur'ani karatu alkur'ani bayan kirki da shi mun san Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta zukatan mu'minai yayin da suka ji ana karanta ayoyin alkur'ani lamal mu'minuna allazina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun Allah ya sifanta mu'minai da cewa su ne waɗanda idan aka ambaci Allah zukatan su za su raurawa yayin da aka karanta musu ayoyinsa ayoyin Allah zadatkum imanan sai su kara musu imani sai su kara musu imani yana daga cikin alamomin raunin imanin bawa a zuciyarsa ya zama da baya tasirantuwa lokacin da yake bin karatun alkur'ani baya tausata, idan ya ji ana karanta wa'ad ko ana faɗar aljannar Allah subhanahu wata'ala da abin da ya tada dawo mu'minai a aljanna wannan baya sa shi turki da shauki da gidan aljanna idan ana faɗar alwa'i na riko da ubangiji su wata ya tana da wa ‘yan wuta jin wannan baya sa ya tsorata ya raurawa idan an umarce shi ko an hana shi da umarnin Allah da hannunsa umarnin manzan Allah da hannunsa baya ga wuya ya bi wani lokaci ma idan tattaunawa kake da shi ya fi wato daddagewa wajen musu da gaddama yayin da kake karanta ayoyin alkur'ani kana fassara amma wata kila da za ka kawo ta hujja ta hankali ko ka faɗi sunan wani arni ka ce wani falosafa ma ga abin da ya ci to in sun da sai ba da hankalinsa eh eh me yake cewa me yake amma da za ka ja aya nawa <coughs> ba zai ji abin da ba a ce masa to america ma ai suna kaza kaza to shi ke nan ta ba shi wata hujja mai kai amma Allah ba sa ba ta tasiri a zuciya idan abin ya yi na tsanani ma za ka samu wani lokaci ya ya fi rinjayar da abin da hankalinsa yake masa imla'in da yake masa ta akan abin da alkur'ani da sunna suka zuci idan aka kawo in hankalinsa ya shifta ya ji masa shiftar abu aka nuna masa ya ci karo da alkur'ani da sunna to ko dai ya bankara alkur'anin su bi abin da yake so ko kuma ya watsi da shi ya rinjayar da abin da hankalinsa yake gaya masa maka Alƙur'ani da sunna ba su da tasiri a cikin zuciyarsa wani alama ce ta raunin imani tare da wannan bawa alama ta biyar shine hubbul buhur san a san shi wane ne nuna girman kai ga mutane idan yana wuri baya san a tashi daga gurin ba a san yana gurin ba idan ya zo guri yana so ya kasance a gaba gaba a high table ba zai yadda a ce ya zauna ba a nan ba in kuwa da ba zai ya zo ya samu ba guri to zai iya komawa a kan ya zauna ba a inda shi yake da san za a arziki shi ba ko yake ganin nan ya kamata ya kasance ga mugun son shugabanci duk inda ake wata tafiya so ake so yake a ce shi shugaba ne a tafiya idan babu shugabanci a cikin tafiya to ba shi za a yi ba alhirsu ala imara wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum satahrisuna ala imara wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamah fa ni'ma al-murdi'a wa bi'sat al-fatima nabi ce za ku yi mugun mutowa akan kan shugabanci kuna za ku so shugabanci ku mato akan wannan kuma za ta zama muku da dama a gobe giya. fa ni'mal murdi'a yace ma dalla da bai shayarwa lokacin da ka karbe ka tana baka mama za ka ji daɗi amma wa zai isa tilmazi ba da ta yaye ka za ka san wasu wace wace ce ta shayar da kai za ka ga in guri ya zo yana son ya kasance a gaba-gaba annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa a hadisin da imam tabarani da bai hadis karuto hadisin abdullahi ibn amr yana cewa ittaqu hadhihi al-mazabih ku guji wannan shigewa gaba gaban annabi ta ku guji shigewa gaba gaba al-mazabih malamai sun fasa shi al-mahari wata al-mihrab shine a gaba duk aka ce ga mihrabi a cikin masallaci shine gurin da limai ke tsayawa to annabi ya ce ku guji shigewa gaba gaba to amma wani za ka ga cewa shi in ba a gaban ba to sai dai a fata fiye ibrahim ibn ajhas kamar yadda zuwa zo a cikin tarihin bukari yana cewa hubbul buhur mu buhur san kan kai wane ne na karya gadon baya daga nan mutum zai zai zai yi wokata shi sa ko guri ya zo yana so ya ga an miƙe tsaye don a girmama shi mun kuwa wani ya ke miƙe saura suka miƙe to zai kullace shi a kansa, inda zabaniyansa ma suna iya dukkan nan wata rana muawiya ibn abi sufyan ya fito ya lokaci yana yana mulki ya fito majalisi ta abdullahi bin zubair da shi da ibn amir abdullahi bin amir suna zaune في عبد الله بن الزبير بن الزيد بن عبد الله بن عامر سيتاشي هو رياله اللي يشيك الجنة عبد الله بن الزبير صحابي النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة في صغار الصحابة في بيتاشي معه في معاوية يشي عبد الله بن عامر ايش بس كيلا ونه سكتاشي ناجم الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبتل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار ya ce zauna kai na ji nan sallallahu alaihi da tafiya da so mutane su yake sha'awar mutane su tashi sai idan ya matso wuri don girmama shi to nabi ce da kuma zaunin sa a wuta yana daga cikin alamomin raunin imani kankamo da ruwa kankamo mutum ya zama matsoro ya zama maruwaci mai tara dukiya ya sa ta a zuciyarsa ba ya rike ta a hannunka ba musulunci bai hana ka tara dukiya ba amma ka bar ta a hannunka kar ka sa ta a zuciyarka ka bar imani ya zauna a zuciyarka ita ba ta a hannunka kana iya ajiye duk sanda ka so idan wannan ɗanɗamo da ruwa ya yi ƙarfi a cikin zuciyar bawa to babu yadda za a zo a ce ana buƙatar taimako fi sabilillah ya bayar in za ka sauke alkur'ani a kanta ba zai ba ka ba ke wannan wahalar da ake kawai sun talauce ba zai bayar ba ko da ko ana cikin tsananin bukata shi kuma Allah ya wadata ya yalwata masa Allah subhanahu ta'ala yana cewa ha antum هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم Allah ce ga ku ku waɗannan ana ta kira musu kuciyar Allah daga cikin ku sai wasu su rika ruwa to yanzu da yake ruwa Allah ya sani kansa yake yi ruwa ba Allah wallahu gani Allah bai cikakkiyar wadata ne kada ka ɗauka dan Allah ya kasa ne ci ka ciyar dan ya kasa ba wa antumul fuqara kuke da tsananin bukata gurin Allah wa in ta kuka juya baya istabdil qauman ghayrakum sai ya kawo wasu mutanen ba ku ba kai in ka hana sai Allah ya kawo wanda zai bayar kai ka je ka mutu a sa ka a kabari da dukiyar ku tafi lahira ne al-ansar da yake su imanin ya zauna a zuciyarsu Allah ya tsarkake zuciyarsu daga wannan muguwar cuta wacce ba ta haduwa da imani su zauna guri guda ba su haduwa Allah ya sai su hanci ya sifanta su da alisa cewa mutane da sukan fifita wasu akan su kansu to wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhi ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الأشياء والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وتندى سكة الشريعة gidan zama shi masu gidaje a madina sannan kuma suke da imani gabanin masu hijira su yi hijira a wajensu yuhibbu da man hajara ilayhi suna son waɗannan da suka yi hijira zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa jin takuruwa a zukatansu don sun dauki dukiyar bayan. wa yi tsiro da ala kusin bal ma sukan fifita ‘yan uwansu a kankin kan walau kana bin hafasa ko da su suna da tsananin bukata su su haƙura su bayar Allah ce wa man yuka shuhha nafsihi wanda aka tsare shi rowar kanta ga kanta aka yi masa katanga ta rowa التي فأولئك هم المفلحون هو أن سوني من صامت وبرنه النبي صلى الله عليه وسلم يا بينا شوى جروى لإيمان بعضات على أزوج الرابع أقول حديث الإمام أحمد يفتر في المسند ذلك بأجرام البخاري أشكي على الأدب المفرد دنسائي أشكي سنة تسعة في ابن أبي شيبة لما لم يجي يوى جنة الحديث حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ciki annabi yake cewa la yajtami'u shuhu wal iman fi jawfi rajulin muslim la yajtami'u shuhu mamako da ruwa ba za su taba haduwa da imani a cikin a cikin zuciyar mutum musulmi ba annabi ce ba za su haɗu ba wato duk inda ka ga ruwa ta yi kakatutu a zuciya to imani ya samu matsala inda duk da imani su za ka ga ruwa ta kawo shi yasa annabi sallallahu alaihi ya ga mana cewa ashuk yana mamako da ruwa yana daga cikin abin da ya halaka al'ummomin da suka wuce yana daga cikin asbabu halaki umar da bai ce iyakun wa shuha hadisi ne yana cikin musa imam ahmad da sunan abi dawud da sami da ibn hibban da bayan hadisi حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يجي من قال صلى الله عليه وسلم يا هو من بني يهدبا أشكي هدبا يجي إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا قال صلى الله عليه وسلم يجي اهيرتم جروح da tsananin ruwa ce domin ba komai ya halaka waɗanda suka gabace ku ba sai waɗanda tsananin ruwa ɗin wannan mamako ɗin shi ya sa suka rika aka umarci ya sa su ya umarci su da da da da da da ruwa suka yi ruwa ya umarci su da yanke zumunci suka yanke zumuncin suka daina kula yan uwansu saboda kada su tambaye su kada su taimaka musu wa amarahum bil fujuri fa fajaru ya umarce su da su yi fajirci kuma suka yi saboda haka yana da ruwa, in ka matsa masa zai iya gaya maka duk magana da ya gada zai iya cin fuskarka zai iya cin mutuncinka zai iya kashe kudinsa kuma aikin banza a aikin fajirci a aikin saman halin to wannan shi ya jefa al'ummomin da suka gabata cikin halaka don haka ashuk mammako da rowa ba ta haɗuwa tare da imani a zuciya daya yayin da bawa ya ji wannan tare da shi to ya sani cewa akwai matsala cikin imanin imanin da ya fara rauni abu na bakwai fadawa cikin sabon Allah da keta wato dokokin ubangiji subhanahu wataala ta yadda mutum zai kasance ya saba da wannan baya tuba baya nadama akan dukkan wani abin da zai yi na sabon Allah sai ma watakila ma ya rika alfahari da yayi ya rika nuna wa duniya cewa ya saba wa Allah baya koyewa shi kenan ya ja wa kansa ubangiji subhanahu wata'ala in yana afuwa yana rangwame ba zai masa ba ba shi nabi ce dukkan wanda saboda saboda nuna isa da gadara zai rika saba Allah a fili kuma yana alfahari da ya saba wa Allah to in Allah yana afuwa yana yafe wa bayansa masu laifi shi ban da shi haka ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim da suka rawaito daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummati mu'afa illa al dukkan al'umma ta ana iya yi musu afuwa yace sai masu bayyana laifinsu sai masu yin laifi kuma su fito su nuna gashi suna yi ba ruwansu ba abinda kuma ya sha musu kai النبي وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه نفس ما bayyana هنا mutum da بيّن لي saba wa Allah sannan ya wayi gari Allah ya sutunta shi ba sai ya zauna cikin abokansa 'yan majalisarsa abokan tantirancinsa sai ya rika gaya musu ajiyar da jirfa na yi kaza na yi kaza na yi kaza yanzu abin ya wuce a faɗa da baki ɗauka ake a waya a hoto ake ɗauka ya wuce nuna wa abokin zamansa ɗan majalisarsa a zai tsora a facebook social media zai tsora ta a twitter ko a facebook ko ya jefa a cikin whatsapp sai ta yawo to wannan ba karamin wato abu bane wanda yake nuna raunin imani a cikin zuciyar bawa abu na takwas cikin alamomin raunin imani akwai rashin kyautata ibada sun yana bautar Allah amma cikin kasala da fitowar jiki ya rika jin cewa ya gaji a yayin da idan wani abu yake ba wannan ba zai share awoyi bai damu ba Mun zaune yake a gaban akwatin talabijin dinsa ana nuna wani fil ko ana nuna football ko wani abu da yake so ya kai, ko awa nawa za a yi da zai gani ya gani ba a iya cewa ma an zo karshe ya rika jin kai amma da sun kan tsara lokaci ba zai amma da zarar ya fara ibadar Allah subhanahu ta'ala sai ya gaji Allah Allah yake a gama da an fara sallah ka limamin da ya ja dogon sura to yake fita an fara sallah ya zinna sai ji an ja sura mai tsawo ya ana yin sallama kuma ya fita bakin masallaci sai minti talatin tsaye da wani suna tattaunawa amma a nan minti goma ya kan haƙuri. saboda haka in sallah yake shi kaɗai ba zai shi ba in karatun ƙur'ani yake yi ko yake ji ba zai tattara hankalinsa ba ba zai san me ake yi ibada ce ga ta nena yin ta amma fanko kwarangon sa tsaki su ka ba ruhi tare da ita haka Allah subhanahu wataala ya tafi sallar munafikai wa idza qamu ila ya qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah kan yi idan suka tashi sallah za su tashi cikin mutuwar jiki a kasala kila don gudun maganganun mutane tafki idan da za su kadai da su kadai ba jama'a tare da su ba ido a kansu to ba lalle ma su yi ba wani alama ce ta raunin imani yana daga cikin alamomin raunin imani don tara kenan wato rashin damuwa da aikata natin filu da sunnoni na annabi sallallahu alaihi wasallam to sai akwai abin da yake wajibi wanda kowa da kowa dole ya akwai kuma sunnoni akwai lokacin kakar wasu ayyukan alkhairi mawasim alkhair lokacin da ake gonan zallada to wanda imanin sai ya fara rauni waɗanda abubuwan ba sa gaban bai damu da su ba na fulfulin salloli na azumi ba sa gaban sa bai san wani abu sun shawwal ba ban ballantana ba, bai san wani azumin yau arafa ba bai san wani azumin ashura ba ballantana kuma litinin da alhamis lissafi ballantana al'ayyamul fit kwana na sha uku sha uku sha biyar da duk wata duk waɗannan ba sa gabansa kaf ka yi maganar kiyamun laili a ramazan ne ko a wani ramazan rawatib na yau da kullum ba ta gabansa bai ma san da su ba bai ma san ya ake yanzu ba ballantana ya damu da al'aurar al'askar zikiri da wurin dai na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bai sa bai damu da su ba ballantana ya koya bayan Allah na kwarai masu imani ba haka Allah ya sifanta su ba Allah ya sifanta su da cewa innahum hu da kan tsaya wa da raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in sun kasance masu rigaigeniya ne masu tsere da cikin aikin alkhairi da abin da ake alkhairi ne ko kowa so ke riga dan uwansa to ita ga mutum bai damu da wannan ba to alama ce ta akwai wato ba imanin da ya yi yau alama ta goma rashin fushi da nuna ɓacin ransa idan aka keta alfarmar addinin Allah ba ruwansa da a ci mutuncin addini ko ka a ci mutuncin su ba a fin da ya dace wannan harka ce ta malamai shi ba ruwan zarfi shi ga shi yi musulmi ne kuma kare shi amma bai damu ba dan a bar wajibai ba a yi dan a rika keta ana keta da iyakokin Allah yana ga duk wannan bai dame shi ba abin da ya dame shi kasuwancinsa dan kasuwa ne aikin gwamnatinsa da ma'aikacin gwamnatinsa gonarsa da nomansa da dabbobinsa ta kiyayi kawai wannan shi ne a gabansa amma duk wani abin da ya shafi cikin wannan ba na shi ba wani alama ce da take nuna cewa a arran wato tsatsa, zuciya ta yi tsatsa, zuciya shi ta fara kidewa in yayi wasa za ka kifi, za ta juye wani alheri ba zai shiga ba za ta kurinci annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahihain hadisin a cikin hadisin muslim hadisin huzaifa ibn al-yaman annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tu'radu al-fitan 'ala al-qulubi kal hasir 'udan 'udan fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sawda wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وذا الله صلى الله عليه وسلم يجي هكذا أبدلو لك الجنوب زكاتا كالحصير كمر آه، كمر كمر كابرما ما إذا saka ta تدا تدا كبا abin nan tsinke تنكي haka ake hada ta to haka fitina zan ta rika zuwa ga zuciya wannan ta zo wannan ta zo wannan ta zo magana ya ce fa ayyu qalbin ushriba dukkan zuciyar da aka sa mata wannan fitina a cikin ta aka shayar da ita wannan fitinar to za a yi mata wani dugon baki a kanta dukkan zuciyar da ta nuna rashin yarda da rashin karbar wannan fitina to za a yi mata dugo fari a kanta sai zukatan su zama gida biyu akwai zuciyar da take fara kal faraƙal mai tsafta ƙalƙal da ita kamar falalar dutse fala ta zo ruhu fitna wannan wannan zuciyar babu wata fitina za ta fice ta ba da mace ta ma ba ce sai kuma zuciyar da za ta zama baka kirin saboda fitintunu na sha'awa na duniya na sabon Allah da suke ta yawan zuwa kan suna barin su ce to ta zama baka kirin kalkuzi mutakhiyar wanda ce kamar kifaffen kofi idan kofi yana buɗe yana tsaye to ana iya zuba wani abu ya zauna amma ka kifa shi ko ka zuba ikon duniya ka zuba kan ta zai zama ba zai shiga ko zai ba abin da zai shiga da bai ci to haka zuciya za ta fi la ya arifu ma'rufan bai san wani abu a kai kyau ba bai san wani abu gona ba saboda ka ba ruwansa da kyakkyawa ba ruwansa da wanda duk ko mai kai ka je daidai kai sai abin da yake yana daidai da son zuciyarsa ka ga yana rigima to an taba wani abin da ya shafi maslaharsa to da waɗannan ba za ka same su suna umarni da kyakkyawan abu ba ba za ka same su suna hani da mummunan abu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al idan ɗayan ku ya ga abin ki wato abin da yake sabawa shari'a ya canza shi da hannunsa wato idan wanda yake da ikon ya canza da hannunsa ne saboda Allah ya ba shi iko a hannunsa da mulki ne ko ya amfani da mulkin sai ga an kawar da wannan mummunan aiki idan ba ya da ikon yin wannan to ya canza shi da harshensa idan wanda zai iya faɗa ne a ji ko zai iya wa'azi ko zai faɗakarwa ko zai iya nasiha ko zai iya ba da shawara to ya bayar idan ba shi da wannan dama to ya ki abin a zuciyarsa da bai ce wannan shine mafi raunin imani a wata ruwayar masala sallallahu alaihi wasallam ce warai da wara a zalika habbatu khardal musiba bayan ga wannan babu kuma wani abu na imani to idan ya kasance bawa ya zama zuciyar tashi ba latin ce baya gani ya yi fushi wannan alama ce ta cewa akwai akwai matsala ga wannan zuciya alama ta ta ɗaya shi ne ta hawar har ya ga abubuwan da suke bai san hukuncin su ba ya ɗaukar sauran na a ka'ida ta bawa mummini shi ne duk abin da zai yi zai kokarin ya san abin da daidai ne ya yi shi ko ba daidai ba ne ya bar shi zai san hukuncin Allah akan wannan abu wata imanin sai rauni baya tunanin ya san hukuncin Allah akan abin da zai bal ma wani baya san ne da ana tambaya in yana son ya yi. a bar shi sai yayi in ya in an yi an gama sai a yi tambaya amma za a yi kai tambayar za ka masa matsala to yanzu ka tambaye shi sai ba kyau ba ka fari kawai ne <laughs> to akwai akwai matsala akwai matsala النبي الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه قال لك الحلال حلال أبينيك حرام أبينك قال لك أجاب بيان كومي وقد فصل لك ما حضر عليك قال لك أجاب بيان كومي حرام ذكي ذكي ألا يبيانك لا القرآن السنة عن صلى الله عليه وسلم Allah ya bayanin haram abinda duk baya cikin abinda ya haramta yana cikin halal to yace amma akwai wasu abubuwa masu rikitarwa da yawa da cikin mutane ba san su ba abinda ake nufi da abu mai rikitarwa shine abinda kai a wurin ka baka san hukuncin sa ba ba wai dan ba shi da hukunci bane shi yasa hadisin ya fara da al halal bayyinun wal haramu bayyinun kaka dauka wai bai da hukunci yana da hukunci ko a bayyane yake amma kai a gurin ka baka sani ba ba a bayyane yake ba likitantan abu ne a gurin ka to sai ka tambaya to shi da annabi ce wanda duk ya guje wa abubuwan da bai san su ba bai san hukuncin su ba ya kare kansa ya ja gaba ya dakata to wannan ya fi fitar da addinin ya fitar da mutuncinsa wanda kuma ya rika auka ma irin waɗannan abubuwa to babu shakka zai auka cikin haram kamar makiyayi ne zai zo kusa da shinge da aka ce ka a yi ya zo daura da shi yana kiwo su ke dabbobin suna kiwo babu shakka dab yake da ya fada cikin shingen da ya kiwo to irin waɗannan za ka ga abin ma da aka ce zunubi ne sai ka to zunubi ne babba wato in ba babba ba ne a bashi shi sai an ce babba to ya kai shirka ya kai kafirci كبيرة لي النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثوبان آه، ينأتي ولأعلم أن أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال سهانة بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منذورا ذلك ناسا وسل بسوء الأمة وإذا نزال ذورا لنبن يا رب أيكم الخير سيدي سيدي سيدي manya-manya kamar duwatsun tihama amma Allah ya sanya wannan aiki zama haba an mansura kamar kurar da aka tashi ta aka daidaita ta tauba ne ya rasulullahi sifhum lana jilhum lana Allah na kula da ya rasu da bayyana mana su sifanta mana su don kada mu samu kanmu cikinsu, ba mu sani ba Wani wa nahnu la na'lam zalla sallallahu an na inda amma innahum ikhwanukum wa min jilzatikum ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خرجوا محارم الله انتهكوها قال لك سوني أقوام كني كما فاتك لا suna tsaye wajen rikin amma in suka keɓe da abin da yake sabon Allah ne sai su a gaban ido ba za su yi ba amma suka ɓoye za su kuma a ku shiga zunuban da kuke renawa fa inna na nasalu muhakkaratin zunub ka kaumin nazalu fi batni wadi magana ce iyakum muhakkaratin zunub ku guji laifuffukan da kuke renawa ce misalin laifuffukan da ake renawa ce kamar misalin mutane ne wanda za su sauka cikin wani kwazazzaro cikin wani kwari a zo za a yi girki ko za a kunna wuta da za a ji dubi sun sanyi ko kuma a ga hanke sai a ce kai je ka kawo wannan abin nan kara wannan kai ma je ka kawo kara kai ma je ka kawo kara daga sun an wanda ya kawo kara kai wanda ya kawo kara wani ana tara ana tara ana tara sai kaga an kunna wutar da za a dafa abinci a yi gurasa a ci a kushi ke to haka ƙananan zunubai ciki abinda kake redawa yau ka karbo wannan gobe ka lalubo wannan jibi kai wannan, wancan taruwa suke taruwa suke sai zo su baka mamaki annabi ya ce wa inna wa inna muhaqqaratu dhunubi mata yuqadu biha sahibu at-tawfiq wannan da dabban da kuke rainawa? ran da Allah ya kama mutum da shi to ya gama halaka kalama ta goma sha biyu rashin damuwa wato da al'amuran musulmi al'amuran da musulmi suke ciki ɗan uwansa musulmi na musiba ko bala'i ko yaƙe-yaƙi ko abin da yake samun su na wulakanci ko kaskanci ko cin zarafi da makiyansu suke musu duk shi ba za a musa ba ruwansa musulmin da ake kashewa suna mutuwa ana ragargaza su baya gabansa baya cikin al'amari in ya ji labari ne kamar kowane irin labari zuciyarsa ba za ta raurawa ba ba zai ji damuwa ba yanzu a ce ɗan uwanmu ne ake mutu lugudan wuta haka ake kashe su ake yanka su ya kan ragu. wannan ba zai dame shi ba ba za ka ga wani tafa'uli tare da shi ba ba za ka jera addu'a ba Allah ka yaye musu Allah ka samu musu mamuta ba addu'a na ya ba da sadaka ko taimako wannan ya saba ɗabi'ar mumini ya saba ɗabi'ar mumini hadisi ya tabbata cikin musa imam ahmad da waninsa حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه شياج النبي صلى الله عليه وسلم إلى فإن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرحم zala ce momini tare da yawansa momini matsayinsa kama matsayin gangan jiki ne tare بعد kai ba da ba a gangan jiki to haka mumin yake a cikin al'umma a cikin al'umma yace annabi yace ya alamul mu'min li ahli al-iman mu'mini yana jin damuwa da abin da ake wa dan uwansa mu'minai kama ya alamul jasad kamar da jiki yake yake jin zurgi da radadi idan wani abu ya taba kansa to haka mu'mini yake ashe kaga idan mutum ya zama baya jin wannan to alamar cewa cajin imaninsa yi kasa abu na sha uku adabul shu'ur bil mas'uliyya wato baya jin a cewa akwai wani nauyi a kanta dangane da addininsa ya rika jin cewa shi ma yanzu wani tubali ne na gidan addininsa ya kamata a ce yana da wani bawa da yake bayarwa gwargwadon abin da Allah ya hore masa mai ilimi ne shi ɗan kasuwa ne shi ma'aikacin gwamnati ne siyasa ne ya rika tunanin mai ya kamata ya taimaka wa addininsa wanda imanin sai rauni babu wannan tare da shi baya ji cewa wannan abin yana da alaka da shi baya ji cewa yana da wani rawa da zai taka wajen yada addininsa ko fito da karantarwar addininsa rayuwarsa gaba ɗaya ba wannan in za ka bi profile na rayuwarsa duka ba za ka ji inda yake taimakawa da tallafe ba ko ke taimakawa masu rauni ko da awa ko wani abu babu babu wannan a cikin kundin rayuwarsa mummune na farko da imanin su na gaskiya ne imani ne wanda yake da zarar suka shiga musulunci ba ta tsaro lokaci ba suke jin cewa to fa su ma fa yanzu sun zama ma'aikata a cikin addini suna da abin da za su kuru ba sai ta abubakar radiyallahu ta'ala yana shiga musulunci bai yi wata wata bai fara shigar da ya fara kiran abokansa yawa da dama daga suna sabi kunan awwalu inda da farko farko da suka musulunta manyan manya sabon da aka almusha aljanna a hannun sai ta abokan bai bari bai ce sai ya gama ilmantuwa ya kaza kaza sannan zai kokarin sanar da addinin a yana karɓar addinin ya fara kokari ya zai shigo da wasu الزبير بن العوام يبس اللي انت اهنسه عثمان ابن عطفان يبس اللي انت اهنسه طلحه ابن عبيد الله يبس اللي انت اهنسه سعد ابن ابي وقاص يبس اللي انت اهنسه عثمان ابن اهنسه ابو عبيده ابن الجراح عبد الرحمن بن عوف ابو سلمه عبد عبد الاسد الارقم ابن ابي الارقم دول الناس suka musulunta hannun sayyidina abubakar أبو بكر kare gidansa ba ya shiga gidansa matarsa asma abin da yarsa asma ta musulunta aisha ta musulunta matarsa ta musulunta umru ma khadiminsa mai mata aiki amir ibn kuhaira ya musulunta daga ta musulunci kuhaira ibn amr yana shiga musulunci ba wata yi wata wata bai koma mutanensa ya shiga yi musu da'awa nan da nan sai gashi ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da dodo da al'ummarsa ya rasulullah duk da na musulunta da su Lubaba ibn Usari da nan sallallahu sallama ya aka kamo shi a cikin wani wani farmaki da aka aka daure shi a masallacin annabi sallallahu A wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa afuwa da ya masa afuwa ya karɓi musulunci nan take yana karɓa musulunci yana zama musulmi sai sai umara ya tafi makka ya je ya samu quraishawa a lokacin sun sako a sallallahu alaihi wasallam gaba ya ce to ku sani idan dai ba ku kyale a sallallahu alaihi wasallam ba da takunkumin da kuka sa wa musulmi to wala ni ba da mutane na za su samu takunkumi kwayar abinci ba ta ƙara shigowa garin maka ba daga musulunta ta kamo shi aka yi a ɗaure aka ɗaure shi a masallaci a ɗin salami salami sai dai a kama masa abinci annabi ya ce ya masa afuwa da ya musulunta yana musulunta ya tafi ya fara aiki to wannan imani mai rai kenan ba mataccen imani ba a alama ta sha hudu ta raunin imani shi a ta'allaku bin duniya sun yarda zama ya ɗanɗana duniya ya damu da ita ta yaya zai tara duniya idan ta a a makance halal haram ba ko ma ta ina ne kawai ne ya yi kuɗi ta tara dukiya ko ya samu matsayi ko ya samu wata daraja abin ma zai kai shi har ya rika yi wa ɗan uwansa musulmi hasada idan ya ga wani musulmi ya samu shi abin da bai samu ba maimakon ya taya shi murna zai rika yi masa hasada ina ma ya rasa shi ma a rasa wato irin tabari din nan da tabari kowa ya to sai ya tabari a addini abin da a duniya a duniyar ce saboda haka tun da shi bai samu ba kada kowa ya samu hadisi ya tabbata a cikin sunanin da misali daga abubuwar rasa rabbi Allah ta'ala anhu mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yake la yake fi qalbi abd al-iman wal hasan abubuwa bi ba sa haduwa a cikin zuciyar bawa imani da hasada so da in ka ga hasada to alama ce ta cewa akwai akwai matsala a cikin wani waɗannan kaɗan daga cikin alamomi wasu mutum shi da kansa bal insanu ala nafsihi basira shi da kansa zai gane wasu abubuwan da kansa ba sai an masa bayani ba to amma me yake jawo imani ya yi rauni a tare da bawa abin da yake jawo imani ya yi rauni abubuwa ne ko dai a karan kansa ko ko wasu abubuwa ne daga waje abubuwan da za su iya jawo masa imanin sai rauni a karan kansa akwai jahilci wani yana da cikin manya-manyan asbab za ta iman jahilci domin musulmi wanda ya san abin da yake mai hankali zai wahala ya zaɓi abin da zai ya san zai ya bar abin da zai amfana in ka ga ya ɗauki abin da zai cutu ya bar abin da zai amfane shi to ya jahilci cewa a cikin wannan abu akwai cutarwa a cikin wannan zai amfane ba amma da yau za a kawo masa abinci yanzu cewa abincin nan da dafi ba zai ci ba in ku har aka ga an sa dafi kuma ya ɗauka ya ci za a ce ba ka da hankali ya eh, wannan ba ku ne to shi yasa magabata suke cewa babu mai saba Allah sai wanda sai wanda sai wanda iman sai wanda ilimin sai ya tafi sai wanda sai wanda ya samu kai cikin jahilci zaka jahilci yana da tsaye daga cikin abubuwan da suke jawo mutum ya rika san zalunci ya rika san ta'addanci ya rika san alfasha ya rika san saba wa Allah subhanahu wata'ala ya bata niyyarsa ya bata ainihin kyakkyawar iradar da zuciyarsa jahilci ke haifar da wannan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala inna at-tawbatu 'ala ala Allah lil ladina ya'maluna as-su'a bi jahalati bi saboda ba zai yi yayi su'a ba sai idan ya sai idan ya jahilci ya jahilci munin abu na biyu gafala da bujirewa da mancewa waɗannan abubuwa guda biyu suna daga cikin asbab sababbai na za'a iman kamar da muka faɗa gafala yayin da mutum ya gafala ya rafkani da barin alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam baya karanta baya karanta su to abu shakka wannan yana cikin yana cikin yana cikin yana cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala zai tushewa gabobin da Allah ya mutu don su amfana da su su ilmantu da su da ganin su da jin su da zuciyarsu وجل سبحانه وتعالى ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يسمعون بها ولهم أعين لا يسرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون التي من هلتا جهنم الجنود داما دا فتاني داما من هلتشيس جهنم جهنم suna da zukata amma ba sa fahimtar komai da su suna da idanuwa ba sa ganin komai da su suna da kunnuwa ba sa jin komai da su Allah ce waɗannan kamar dabbobi suke suke ban a hum azal sun ba ku dabbobi ba cewa lati ulaika humul ghafil waɗannan sune gafalallu innal ladina la yarjuna liqa'ana ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم نار ما كانوا يكسبون Allah ce waɗanda suke la yarjuna liqa'a ba sa fatan haduwa da mu suka amince suka yarje wa rayuwar duniya suka nutsu da ita wanda suke gafada da ayoyin mu yace waɗannan matattalar su wuta saboda abin da suka tsinci suna suruta wa inna kaseeran da an-nasi an ayati an ayatina na ghafilun ce da yawa daga cikin mutane gaba da gafalallu ne gabarin ayoyin mu ya'lamuna zahiratan min al-hayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun zahirin rayuwar duniya sun santa amma ba san lahira ba saboda haka idan aka samu gafala tana sabbaba raunin imani kamar yadda bijirewa koyarwar alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suke sabbaba raunin imani wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih fa a'rada anha wa nasiya ma qaddamat yadahu إلا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا Allah ce waye ya fi zalunci wato babu za a zalimi kamar wanda aka tunatar da shi a ayoyin Allah sannan sai bijire musu ya manta abin da hannayen da suka gabatar na laifuffuka Allah ce mun sanya rufi akan zukatansu akwai kuma nauyi wanda ya rufe kunnuwansu akwai nauyi na dalma da ya rufe kunnuwansu wa in tal'uhum ila al-huda da za ka kira su zuwa ga shari'a ba za su taɓa shari'a ba ba da. haka nan mantawa da Allah subhanahu wataala wala takunu kallazina nasu Allah fa antahu anfusahum ulaika humul sababi na uku ko na biyu na uku shine al al an talab al-ilm al-shar'i mutum ya zama da baya neman ilimi na shari'a baya neman ilimi na shari'a karance-karancensa gaba daya baya karanta littattafai waɗanda za su ƙara maka kan Allah za su ƙara maka kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙara maka kan rike addinin sa ko da ya karanta karanta sai ne sai karanta karanta na shirme na duniya kawai amma ba ya karanta abin da zai ƙara masa imani ba ba zai ɗauko littattafan malamai na masu masu ruwanar maganganu suke motsa imani ba wani littattafan ibn al-qayyim littattafan ibn rajab ko ce yana karanta irin waɗannan irin littattafan falsafa irin kamar philosophy ko ko littafan tarihin kasashen yamma ko yaƙe-yaƙe ko tarihin ɗan ko tarihin ɗan sinima ba ba dai ya karanta abin da zai motsa masa imanin ba ba ruwansa da wannan ballanta da karanta littafan hadisi ko na tafsiri ko ya karanta sahihai ko sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ko tarihin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam to rashin wannan shi ma yana taimakawa wajen imani ya rika rauni abu na hudu cikin dalilan raunin imani aikata yawan aikata sabon Allah yawan aikata sabon Allah shi ma yana sa imani ya rauni wani lokaci ka ce a tarihin imani ce ya yan kusu bil ma'afiya kana ana sabon Allah imani yana rabuwa sabon Allah kusa akwai kaba'ir akwai saba'ir ان تجتنبوا كباهر ما تنهون عنه نكفر عنه <coughs> نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما اكوي من ياكوي كنانا وانا زي رتا سابر الله من جه كنت با رغوار ايمان سا سيتا فتوانا زي سابر الله تهيي الفدائي خورا كا اتت سيتا بان الله ورغوانا جنسن سابر ديوان سا ورغوانا يدى imanin mutum zai yi kasa zai rabu zai yi rabu haka wanda zai saba Allah da kaba'ir sai ya fi cutuwa ta fuskar imani sama da wanda zai saba Allah da kaba'ir wanda zai saba Allah ta hanyar kashe rai da Allah ya haramta ta hanyar zina ta hanyar sihiri eh, wanda duk yana da manya-manyan saban Allah wanda zai saba Allah ta hanyar irin waɗanda ba mu shakka ah, imaninsa zai yi ƙasa sosai fiye da wanda zai za a ce fahira ya yi hakanan nan da zai fito daga zuciyar wanda damar can bai ɗau saban Allah wani abu ba ba zai zama daidai da sabon da ya fito daga zuciyar wanda yake da tsoron Allah ba wani yana da tsoron Allah shi ta tsaye yau gare shi sai saba wa Allah ya kwana cikin tashi ne da damuwa barnar da wancan zunubin zai yi ma wancan ba zai ba. wannan saboda haka gwargwadon yadda ya ɗauki sabon Allah ɗin ya rena shi gwargwadon yadda zai masa ta'adi a ibadar in ya yadda sabon Allah ne yana kuma jin tsoron Allah amma shaitan ya yaudare shi saboda haka ya yaudare shi ya yi sabon Allah kuma amma daga ƙarshe zuciya shi ta daga bashi wato rika damuwa a cikin zuciyarsa wannan shi ma safan zai yi masa illa amma ba kamar da wancan ba haka nan wanda saban Allah ya yi shi saboda wato akwai kowace dari akwai abin da zai sa shi saban Allah da wanda shi kawai shi ya je ya tunkari saban Allah ya neme shi dan yi shi ba ba ɗaya ba yadda imanin wancan zai samu baraka wannan wanda shi akwai sababin da zai tashi da sabon Allah ba zai samu wato abin nan illa ba kamar yadda wancan zai samu illa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi misali babu misali da talaka mai girman kai tsoho mazinaci shi talaka mai girman kai tsoho mazinaci mai mulki makamici ba yadda za a yi abin wanda yake za su ba sha'awar ta yi rauni to ba da haka kuma kai shi da kaga wannan laifinsa girman kabirar ta sai ta fuska wanda yake matashi ne ba da aure kuma ga a garin garin da ake wato sheka aya ba zai zama ɗaya da wancan ba duk da saɓan Allah da kuma kowane kabira ya amma ta wancan sai ta fi saboda shi babu kowace daɗi tare da shi talaka wanda yake talaka cikin ba shi da abin da zai sayo mutane girma amma sai zama yana girma kai na kura hanci ana masa magana ba a sa an kai shi ba a sa kaga ba dalili wancan sun Allah ya bashi wadata ya rika haka ce kaga ni idan insana da ya kaza an ra'ahu sabila saboda ya yi kuɗi yanzu kaga ya fara mana girman kai don ya yi kuɗi kaga akwai dalilin da ya sa girman kai to wancan talakan da zai girman kai ta ya fi wannan muni a wurin Allah kawai shi wancan akwai inda ta ya bullo masa shi wannan babu wani shi yayi ne shaitan ya ta kai haka nan mai mulki kai ne mulki kake da ba ba kake da iko ba wani wanda zai zo ya kama ka a ɗaure kuma ka zo kana yin karya ba da da za karya wanda yake jin tsoron wani mai mulki shi zai masa karya amma kai kowa karkashin kai bai za ka karya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatatu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilayhim wa lahum azabun alim shaykhun zalim wa malikun kazzab wa a'ilun mustakbir ne ce mutane guda uku Allah baya magana da su ba zai yi magana da su na gudun kiyama ba zai tsarkake su ba kuma ba zai kalle su ba kuma suna da azaba bai raɗaɗi sai manzo Allah ce tsoho mazinaci da mai mulki makayyaci da talaka mai girma. saboda mai zunubin su babu babu wani dalilin da zai tafi wannan zunubi sannan daga cikin asbab dalilan da suke dawo rauni imani akwai al'annasul amara su da su wanda aka sani a tare dan ɗan akwai annafsul lawama akwai annafsul ammaratu bisu akwai annafsul mutma'inna hmm. annafsul ammaratu bisu ce ran zuciyar da kullum ingiza ka take ziga ka take ka saba wa Allah kullum dabarun saba Allah take maka ta take maka ilahi annafsul lawama ita ce zuciyar da in kai laifi kuma za ka kana blame din kanka kana da kanka kai me yasa kai haka me yasa kai haka النفس المطمئنة إتسجوجيا من إيماني من سوى إليه يدعى فالنفس الأمارة بالسوء كما لكشنا أبدا يتجاو روني إيماني جيسا امرأة العزيز تكبادة أبدا يجاو متى أبدا تيه كارير عن نبي يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم النبي صلى الله عليه وسلم أتكين أتكين خطبة الحاجة يكتش ونعوذ بالله من شرور أنفسنا muna neman Allah ya tsare mu daga sharrukan kawuna domin sai ya yafi amani annabi yana faɗar haka ba dan shi a karan kansa yana da shurur ba dan ya ba koyarwa ku al'ummata cewa ku rika neman tsarin Allah daga annasul amma fi shi wani ya ce kaga mutanen nan saboda su kansu sun san sharri ne da su duk sanda za su yi karatu sai sun ce wani uzu bai tsaye ya ce kaga mutanen nan ko idan ai su ba sun ce sharri ne da su to ba za Allah ne yake faɗa ga gida ne saboda haka wawa dole ya rika yi wa kansa ne misali kafin ya yi wani aiki kafin yi wani aikin kada ya yi wani aiki sai ya tabbatar da aikin nan da zai yi yana da kyau ya yi bincike qabla al-amal wa ba'da al-amal kafin al-amal kafin yi aikin ya binciki zuciyarsa don Allah zai yi aikin da zan yi kuma ya dace yi bayan ya yi ya binciki aikin nan da na yi ya dace ko aikin nan da na yi ya dace wato na yi shi yadda ya kamata ko ku a'a na yi kwangi a ciki kafin ya yi ya yi tunanin ikilasinsa da niyyarsa idan ya gaba don Allah zai wato ya kura ya binciki aikin da zai ya dace bayan ya yi kuma ya bincika aikin nan da dai ya cika ko ku a'a na na yi kwangi a cikinsa na rage wani abu idan wani abu ya yi mubah da Allah ya halatta masa ko wanda al'adance yana aikata ana aikata shi ko ya bincika shi na yi shi don Allah da neman gidan lahira sai ya samu riba ko na yi shi don duniya ne kawai wannan ribar da zai samu ya rasa ta saboda ka wajibi ne bawa ya rika gaggawar yi wa kansa bincike kare ya bar wa zuciyarsa komai ta rika juya shi ya ayi wanda zai na amurin takullaha wal tanzur nafsun ma kaddabat li ghadin wal takullaha inna allaha khabirun bi ta'malun akwai wasu abubuwa da su daga waje ne su suke taimakawa wajen rauni imanin bawa na farko akwai shaitan wanda shi shekan kamar yadda Allah subhanahu wataala ya sanata a tun karan farko Allah ya gaya wa annabi Adam alaihi salam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika afa tattakhudunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu tun a karan farko Allah ya gaya wa dan Adam cewa wannan makiyin ku ne ku nisance shi ku yi kaffa kaffa hanyarsa daban hanyar ku daban ku sake ku bi tashi shi kuma yace zai kada karkon زي ɗana tarkonsa zai sa wa ɗan adam ido da shigi da ficinsa ba zai kyale shi ba ثم لآتيتهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين يا يأتي تقول إلى سيقول له الأدب بذير أقول الشيبة أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته إلا قليلا saboda haka dan adam ya fahimci wannan shi yasa Allah ya yi ta kiraye kiraye gare mu cewa mu guji bin hanyoyin shaitan ya yi wallazi na amuru la tattabi khutuwat shaitan wa man yattabi khutuwat shaitan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar ya ku wadanda suka imani kan ku bi hanyoyin shaitan wanda duk ya bi hanyoyin shaitan to sani shaitan yana umarni ne da alfasha ina umarni da munkari inda shaitan lakum adu fattakhizuhu aduwa inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir Allah ce shaitan fa makiyin ku ne kuma ku rike shi makiyi dan yana kiran rundunar sa ne da ɗan ƙungiyarsa ta zama ƴan wuta tare inda shaitan bai insani mu mubin shaitan bai bayyana adawarsa ne bai taɓa koyi adawarsa ga ɗan adam ba haka shaitan zai ɓata wa ɗan adam sa. zai ɓata ɗan adam ibadar sa. zai bata sulukin sa da mu'amalar sa matukar bai nemi fakewa a gurin Allah subhanahu wata'ala da neman tsari daga sharrin sa ba abu na biyu kalekalan duniya da fitina wannan yana taimakawa wajen raunin imani mutum ya shagala da harkar duniya lokutan sa gaba ɗaya ya bada su ga neman duniya Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa duniyar nan dan abu ne kankani duk abin da zaka samu dan kankani ne in ka misali in ka kiyasta shi da abin da Allah ya tana da mu ne a lahira menene duniyar ba ko mutum ko ko shekara na Allah ya yanka maka a rayuwar ka za yi wata rana sai labari ya yi wa ladina amanu malakum idza qila lakum fi rufi sabilillahi saqattum ila al-ard أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل sai ya kuwa da suka imani me yasa idan aka ce ku fito ku fito fi sabilillahi sai ku dake koma ku bi ku koma ku zauna araditun bil hayatid dunya min al akhirah kun zaɓi rayuwar duniya ne fiye da ta lahira kama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil kuce jin dadin duniya fa in ka kwatanta shi da ta lahira dan kaɗan ne dan kaɗan ne yau da zarar aka ce mutum ya mutu shikenan fa an raba lissafinsa kuma shikenan babu sauran a sake dawowa da shi ya sake fara abu babu wata takwas kenuwa da ake ajiya in an yi alta ba alta take kenan ba a takwas kenuwa ba to duniya tana daga cikin abin cikin dan adam imanin sai ya rauni shi yasa annabi sallar alaihi cikin hadisin Abu Huraira hadisin alai da bai ke cewa fa wallahi mal faqr أخشى عليكم ولكن أخشى أن تقطف عليكم الدنيا كما بصرت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم nabi ya ce ba talauci nake ji muku tsoro ba abin da nafi jiye muku tsoro a shimfiɗa muku duniya a ba ku duniya kamar yadda aka shimfiɗa mu waɗanda suka gabaci ku zo kuna gasa wajen harkar duniya ɗin kamar yadda suka rika gata a kanta ta halaka ku kamar yadda ta halaka su a wata ruwa wato lihe ku kamar alhaji ta shagaltar da ku kamar yadda suka shagaltar kamar yadda ta shagaltar da su haka wannan yana daga cikin abin da yake dakira hauhawar imanin bawa yayin da gaba ɗaya hankalinsa da tunaninsa ya ba da shi ga harkar duniya abu na gaba na uku cikin abubuwa da suke na waje suke taimakawa wajen dakile a wajen raunin imanin su ne ƙorana usu miyagun abokai miyagun abokai tun ya ruhuwa yake tare da shi annabi yana cewa arrajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil mutum yana tare da yana kan addini ko ɗabi'ar ko halayyar ɗan uwansa za ka ɗayan ku duba da wa yake abuta saboda haka kowa ka dubi عن المرء لا تسأل فسأل عن قليله وكل قليل وكل قليل بالمقارن يقتدي in kana so ka tambaye mutum ka tambaye halin mutum kada ka tambaye halin ka tambaye halin abokinsa ya abokinsa yake mutumin kirki ne ba wuce na to abokin barawo farawo sufiyan ibn uyayna yana cewa ku duba fir'auna da wadanda suke tare da shi suwa ya tare da shi zuwa ya tare da fir'auna ha ba da ka duba zuwa ya kokarsa ka duba hajjaj waye tare da shi ya zai ibn abi muslim ka duba sulaiman ibn abdul malik waye tare da shi raja ibn haywa babban tabi'i sai ya rikar da shi sai ya zama da cikin kulasa shi ayan abdulmalik ba a yi sarki mai adalci kamar sa saboda mai yana tare da wani malami na Allah shi ne rata ibn hayya saboda haka aka aka hana ka tafi dauda mutanen da suke da banza domin za su yi tasiri ga ga rayuwar ka duba mutumin da da ya kashe rai da tara yake so kuma ya tuba ya yi aikin daba ya yi daba ya kakkashe sai lokaci dai Allah ya ya sa maka horon Allah da imani sai ke bayyana duba da je na neman wanda ya kowa ilimi da aka nuna masa wani mai yawan bautar Allah da je gurin da ya kowa ilimi da ya dube shi su mai ka kai gaya masa ya kashe rai tasa'in da tara amma yanzu so yake tuba ya ce ina irin ka ayi sai wuta irin wanda za a ce masu kai in ba a ganka a wuta ba ba a hayaki ne to ne ga tunda an ce shi dan wuta ne ko ma to kawai sai ki to shi kashe garin bana sai ka kashe wannan amma duk da haka bai fi dare ba ya sake tsara tambaya sai aka yi dace aka nuna masa mali wanda wuce wani zai iya shiga tsakanin ka da Allah ya hana ka tuba ma cikin sharafin da ya ba sai ya to ka bar wannan ƙasar ƙasa ce wato muguwar ƙasa saboda akwai wanda za su haka aikin da ba kuma in kana ciki abokan da kuke iskanci suna nan ka su ba za su ƙara zuwa su yi zabarin ka su farauce ka sannan watakila a rikai maka kallo na cewa wannan tubabbe ne an da ka ɗan bugun da wai gashi nan ka gan shi goyi masallaci ka hanzu da kuma ka sake koma ruwa in yana cikin garin akwai wasu wanda sun koka tuba sai a ce tubabbe ne to wannan kalmar tubabben tana iya ƙara fusa shi sai ya koma ruwa bai sani ba sai ce ka je kasa kaza akwai masu bautar Allah a shayar ana cewa ya sake guri saboda gurin zai iya zai tasiri wajen mai da shi saboda haka wato kora na su suna da rawa da suke takawa kwarai da gaske wajen sa imanin mutum ya kasa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ka hakurkurtar da kanka da masu wasu bautar fasbir nafsaka ma'a da yad'una rabbahum بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا كهقول كنت كنت كذونا كلمة ما زال لك فيها نعم الشجاع cikin bi'a yana taimaka saboda ka samu wato wani shi ne sababi na bayan alƙura na usul sababi na gaba shi mutum ya samu kansa a cikin wani gurin da yake saban Allah inda ake sabawa Allah a fili imanin mutum ya zauna a wani gurin ya imanin zai na samun matsala mutumin da bai taɓa zuwa turai ba sanda zai shiga kamar turai yana fita ya ga wancan tsirara ya ga wancan ya ga wannan ya kama wannan rikon yana rilifa ita na kakkaucewa yau da gobe yau da gobe sai da rarra ita sai da kakkaucewa a hankali a hankali zuciya ta saba take da dabi'a ne don tafiya sai tafiya sai tafiya sai tafiya sai kaga wasu abubuwan ba yana so ya yi musu gurbi su kun fiye sanani don Allah wasu tana abubuwan ba iya zamani ne su to sai ga abubuwa suna suna tafiya da baya shi sa musulunci yake son ka zauna a gurin da sai ya rika haɓaka maka imanin ka ba gurin da zai rika sa imanin ka yana kasa ba yanzu wanda zai je ziyara kasashen turai din nan da wanda zai je umara maka da madina za su zama ta kai kanka sai ka ka canza an kaɗi ga madina kai ga masallacin manzo Allah ka ga to na ga alama da Allah to bari a gurguje a gurguje gaba ta uku shine me maganin raunin imani a gurguje na farko shi shine tadabburin Alkur'ani. karanta Alkur'ani tare da tantance cikin ma'anoninsa kamar da Allah subhanahu wataala ya ce haske ne yace shiriya ne ya ce waraka ne daga dukkan cutar da ke zuciya rahama ne ga mu'mini wannan jira Alkur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin ya yi ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم دول أنا سيبوه مين اللي الله يفتح القرآن شيئا لي وركا لي وأزيني الرحمة في قبل مني القرآن البركة شيء لأن سبحانه وتعالى يستوكر الأمة هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوه لعلكم ترحمون kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi وليتذكر أولو الألباب إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا سيفو فين إلى القرآن ولا تزي كرنت القرآن زي جرما إيكم أبنجي سبحانه وتعالى زي قابل أبنجي سبحانه وتعالى يفرلا كامتا na haƙoƙin sa a kansa zai ga haƙoƙin bayan Allah a kansa zai ga abin da Allah ya tada damu masu mu'minai masu biyayya gare shi zai ga abin da ya tanada wa kafirai zai rika jagoranci ta zuwa ga abin da zai buɗa masa zuciyarsa afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha wanda ya karanta alqur'ani zai kara imani الذين إذا ذكر الله وجلا قلوبهم وإذا تليت عليهم الآيات زادتهم إيمانا الله يباب الأبار أهل الكتاب نقل المؤمنين suka الإيمان لأن النبي إيسى عليه السلام suka yi imani da annabi Musa alaihi salam kuma suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladina utul ilma idza min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذهان يبكون ويزيدهم خشوعا حتى ألا تفلت أهل الكتاب yace ko dai ka gaya masu ko ku imani da shi ko kakku imani da shi waɗanda aka ba wa ilimi gabaninsa idan ana karanta musu alkur'ani faduwa suke sujjada suna kuka suna zubar da hawaye wa idan sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ماشي إذا أنا كانت تامس أدلة كسوكروا من ذن الله صلى Za عليه ga ذاك إذا zubar da hawaye, saboda gaske da suka gane a cikinsa qur'ani ga wanda duk ya tadabburinsa ya karanta shi da tintintini da bibiyar ma'anoninsa babu shakka zai ratsa kokon zuciyarsa ko mun tsaurinsa matukar zai karanta shi da tadabburi law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati allah الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متابع تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هدى sauraka alkur'ani babu abin da ya kai karanta shi da tadabburi cikin ma'anoninsa amfani ga bil'adam sannan abu na biyu sanin sunayen Allah mafiya kyau da sifofinsa bawa zai yayin da ya san Allah da sunayen sa da sifofinsa ya san wane ne shi mai samarwa ya ni'imtar mai barwa ya hanawa komai yana hannunsa alkhairi duka yana hannunsa abinda ya baka babu wanda ya isa ya hana ka abinda ya hana ka babu wanda isa ya baka ba wa shakka waɗannan sanin waɗannan sifofi na ubangiji subhanahu wataala za su sa wa bawa ya ji yana kaunar Allah subhanahu wataala yana tsoron Allah subhanahu wataala yana girmama Allah yana da kyakkyawan fata a gurin Allah yana da ikhlasi cikin aikinsa wannan asarul ubudiyya da alamomin shi bawan Allah ne sai su bayyana a cikin ta. sai a ga kankantar da kai a ga kankantar da kai a ga mai da al'amari gurin ubangiji subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'an wa tis'ina man mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna Allah yana da yana da sunaye yana da wasu sunaye 99 ba daya wanda duk ya kula da su zai shiga aljanna malamai suka ce kulawa da su shine ka kiyaye su ka haddace su ka kiyaye ma'anonin su ka roƙi Allah da su ka bautawa Allah da su sai ka shiga aljanna saboda haka sanin wannan yana taimakawa wajen ka magance abin da yake cikin zuciyarka na raunin imani sannan a ta'amul bi ayati llahi kauniya ka rika duba ayoyin Allah da ya zuba a halittunsa ka duba halittar sama da ƙasa da abin da yake cikin su manya manya na koramu ka duba abin da yake cikin su na rana da wata da taurari da abin da yake goran ƙasa na koramu da itatuwa da dabbobi ka duba halittar kai kanka wannan kadai zai zuwa maka girman mahalicci yayin da ka gane girman mahalicci wanda zai sa maka sansa zai sa maka tsoronsa zai sa maka kiyaye zai sa maka kiyaye dokokinsa a cikin zuciya Allah ya inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض da ayatin da kawai ya Allah cikin halittun sammai da kasa da sassabawar dare da yini da jiragen ruwa da suke tafiya kan teku suna ɗauke da abin da yake amfanar mutane da abin da Allah ya saukar na ruwan sama daga girgiji ya raya ƙasa bayan mutuwarta ya kuma yaɗa kowace irin dabba a doron ƙasa yake jujjuya iska da girgije wanda ya hore shi tsakanin sama da ƙasa Allah ce cikin waɗannan duk akwai ayoyi akwai abin dubawa ga mutane masu hankali awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqa Allahu min shay ashe ba za su duba su ga irin mulkin Allah da yake da shi a sammai ba su duba su ga mulkin Allah da yake da shi a ƙasa da duk abin da Allah ya halitta inna fi ikhtilafil layli wan nahar wa ma khalaqa Allahu fis samawati wal ardi la ayatin liqawmin yattaqun ce a cikin halittar sammai da ƙasa a cikin sassafawa dare da rana dare ya tafi rana ta juyar rana ta yi ta zo dare ya tafi da abin da Allah ya halitta a sammai da ƙasa Allah ce akwai ayoyi ga masu tsoron Allah afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-ardi وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت كما ذات يجوبا wannan ya halitta يهلك تتكي su duba su ga sama ya aka ɗaga ta su duba su ga su ya aka kafa su ƙasa ya aka shimfiɗa ta waɗannan kaɗai sun isa sabawa tunanin sanin girman Allah subhanahu wataala wannan kuma ta'ammulin cikin ayatul kauniya za su haɓaka masa ne abu na hudu ta'ammuli duba duba na tsanaki karatun na ta da su a cikin sirar annabi sallallahu alaihi wasallam kana da cikin abin da zai kara maka imani don wannan sirar wannan manzo da Allah subhanahu wataala ya zabo shi ya sanya shi ya zama rahama ga duniya ya zama mai kira zuwa ga Allah da izinin sa ya zama haske mai haskaka duniya wanda duk zai yi wa sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karatun talas daga irin sa da halayen sa, kamar yadda ya zo a cikin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da tafan sira wanda zai sa ya fara yawaita aikin alkhairi san annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara yawa cikin zuciyarsa wanda wannan san shi kuma shi zai haifar mata da imani shi zai haifar mata da soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam soyayya ne ita za ta sa maka san bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a maganganunsa da ayyukansa sanin halaye da ɗabi'u manya-manya da Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da su ko ya halicci annabin sa sallallahu alaihi wa sallam da su wannan zai sa shi ya ƙara jin gaskata annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin abin da yake faɗa da karɓar addinin sa da karɓar umarnin sa hannu biyu Allah subhanahu wata'ala yake cewa ah, abin nan kafiran Qurayshawa am lam ya'rifu rasulahum fa hum lahu mumtirun wai ba su san manzannin nasu bane ba su san shi bane sun jahilce shi wanda suka kun san shi ai ya kamata a ce saninsa ya sa kun kun yi imani da shi domin mumini yana ƙara imani da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya san waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin bakin cikin da dama daga cikin muminai tuciyar san manzo Allah sai a baki amma ba san shi ba ba su san shi ba ba san halayyarsa ba sai na hannun riga da shi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya yi kira zuwa ga tintin cikin sirar annabi sallallahu alaihi wasallam qul inna ma a'idukum bi wahidatin أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد أنا شيء كتايا مشي abu ɗaya nake muku wa'azi da shi nake muku jan hankali da shi ku tsaya ko dai ku bibi ko ɗaiɗai ku sannan ku yi tunani ku dubi rayuwar wannan da kuke cewa mai taɓin hankali ba taɓin hankali tare da shi ba wani bane face mai gargadi ne gare ku a gaba ga wata azaba mai rafi da take mai tsanani da take sun karo Allah subhanahu wataala ya rantsuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa akan ya ba da labarin halayen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace nun wal qalam wa ma yasur ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin 'azim Allah ya rantsuwa dan ya ba mu labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ni'imar da Allah ya yi masa ubangijin sai masa ba mu tabin hankali bane kuma yana da wani gadin da ba zai yanke ba wannan lancar da muke yi lada ne yake tsiyaya a cikin asusun annabi sallallahu alaihi wasallam da duk abin da muke karanta na ayoyin alqur'ani ta hannunsa muka same su duk wanda ya ji ya amfana ya kyautata rayuwarsu da wannan ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sirri saboda ka annabi yana da lada adadin al'ummar da suka mika wuya gare shi saboda ka wanda duk ya karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sifofinsa عائشة كانت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه في مزاد صلى الله عليه وسلم ba a taɓa kawo masa zaɓin abu biyu ba ga wannan ga wannan duk an baka zaɓi sai ya zaɓi wanda ya kowanne sauƙi ga al'ummar matuƙar ba sabon Allah ba in ko ya zan sabon Allah ne to sai ya fi kowa guje masa annabi ta ce wa man takama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi illa an tuntaha hurmatullah fa yantaqimu lillahi biha tace annabi sallallahu alaihi wasallam bai rabuwar rabuwa dan shi an taba shi ba ce sai dai an keta wata alfarmar Allah subhanahu wa ta'ala to ana zai nuna fushinsa anas ibn malik to nayo annabi sallallahu alaihi wasallam hidima tsawon shekara goma fa ma qala li uffin wala lima sana'ta wala ala sana'ta yace shekara goma ina yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira mahaifiyar da ummu sulaim ta kawo shi gaban baki sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga yaro nan ya rika yi maka hidima har annabi ya koma ga Allah Allah yana tare da shi ya ce to tun da nake da shi shekara goma bai taba ce bai taɓa yi min tsaki ba ya yi tsaki a kaina bai taba yi ba bai taba cewa dan me baka yi ba bai cewa da wani ɗabi'arsa ana fi ke cewa kana rasulullah ahsanan nas wa ajwadan nas wa arja'an nas ya fi kowa kyauta ya fi kowa أبو سعيد الخدري كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في صدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بدلوى بدلوى بوجه إلى الزيبود في خدرها وتكي كل ما بتدك ما بتزي ما بتدك banda bayan ma ka ce a ce budurwa ka ci kai wa budurwa ya sa ka ce sai gare ha wadda take cikin tsarinta take cikin kwansanta ba ta fito ta zama masha'a ba to annabi ya fi ta kunya abu abu sa'id Kudur ya ce, idan ma wani abu da aka yi wanda bai zai so sai ne mu gane a fuskar sa in ka gama zalla ya fita baki yana fada to an taba ni an taba addinin Allah to sanin sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shakka zai kara mutum imani zai haɓaka maka imanin zai sa imanin kai hauhawa kan shi zai karu a zuciyarka na biyar kokari wajen ayyukan kwarai kamar da muka ce al'imani wa dinu bi ta'a kana aikin kwarai imanin kai na karuwa aikin kwarai ne wanda ya samu ikhlasi kai dan Allah sannan kuma saka samu taba'a a ciki kai bi annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki aikin nan akwai aikin da za ka yi da harshe irin tasbihi da azkar da karatun alqur'ani da istighfari da sauransu akwai da'awa zuwa ga Allah kira zuwa ga Allah nusan da mutane umarni da kyakkyawan abu ayyukan gabbai sallah azumi eh, hajji tafiya masallaci tafiya wurin karatu gwargwadon irin abin da kai abin da aiki mai kyau da jinsin aikin da yawan aikin gwargwadon yadda imanin ka zai haɓaka wanda zai yi aiki wanda zai aikata wajibi imaninsa zai haɓaka fiye da wanda zai aikata sunna abinda ba wajibi ba ta وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه فرلا tana gaba sannan wanda gwargwadon yawan aikin da kai gwargwadon yawan yadda imanin zai ƙaru cikin abin da yake ƙara haɓaka imani al-iktaru min zikrillah yawan ambatan Allah yawan ambatan Allah ambatan Allah yana da tasiri kwarai da gaske wajen goge tsatsar da za ta samu zuciya zuciya tana tsatsa saboda gafala da mafambata abin da yake kawar da wannan tsatsa shine zikiri shine ambatan Allah subhanahu wataala shi yasa Allah subhanahu wataala ayoyi da yawa a Qur'ani yake ta kwadaitarwa yake ta kwadaitarwa akan ambatan Allah wazkurullaha zikr wazkurullaha katiran la'allakum tuflihun والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا عيود يوا سنة قريت تباوى أما الله إمام, الإمام أحمد الترمذي لابن ماجه طبراني كتاب الدعاء الحاكم والمستدرك فبيتد حديث أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وذلك ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم bana ba ku labarin aikin da ya kowanne alkhairi cikin ayyukan ku ba ya fi tsarki a wajen mai mulkin mulkinku shine Allah ya fi ɗaukakawa ga darajar ku kuma ya fi bisa ciyarwar zinari da azurfa ya fi ku haɗu da abokan gabanku su da kiwayen su tabi suka ce gala annabi ce zikirullahi ta'ala shi ne ambatan Allah mu'azu bin jabal yana cewa babu wani abin da yake tsirarwa da azabar Allah ka ba ambatan Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Imam Ahmad da Tirmidhi da Ibn Majah suka harwaito hadisi daga Abdullah bin Busr yake cewa wani mutum ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna shara'a al-islam qad kafarat alayya to shari'a musulunci sun yi min yawa wato alamar ya girma ya tsufa abubuwan sun masa yawa wasu ba zai iya ba sai ki tara kullu akbirni bi shay'in atashabbatu bihi faɗa min wani abin da zan kankare masa zala ce la ya zaru da ta duka rabban min zikirin kada harshen kai ya gushe ɗan ya shakar wajen ambatan Allah a cikin Sani sahihai hadisi Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana cewa ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani wa in zakarani fi nafsihi ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير من ملئ ina nan tare inda bawa na ke da tona kuma ina tare da shi idan ya ambace ni a azkurkum in kana san Allah ya ambace ka to ka ambace shi ko yau ta aka shugaban kasa yana yawan magana ka ta kira ya ta sanda aka zauna sai magana ka Allah Allah to a ce Allah ne yake ambatan ka cikin mala'iku to me za ka yi ka samu wannan darajar shine ka riga ambatansa in ka ambace shi kai kadai a ranka shi ma zai ambace shi kadai fi nafsi a ranka in ka ambace cikin wani taro na jama'a sai ambace ka a ta da tafi kai ka ambace shi a kasuwa kasuwan nan harbi ne hmm? ya mutsi ne shi kuma sai ambace ka cikin dandazon mala'ika saboda haka babu wani abin da yake narkar da ke kashe wa zuciya ga ma'ambatan Allah haka ibn al-qayyim ke cewa kan qalbi qaswatun la yuzibuha illa dhikrullah a zuciya akwai bushe wa zuciya babu abin da ke narkar da ita sai ambatan Allah yace fa yanbaghi lil 'abdi an yudawi qaswata qalbihi bi dhikrillah ta'ala ya kamata bawa ya magance zuciya ya magance ke kashe wa zuciya ta da ambatan Allah Hamad ibn Zayd ya rawaito daga Al-Mu'alla ibn Ziyad wani mutum ya zo gurin hassan al-basri ya ki ta a aba kai ina koka maka bushewar zuciyata zuciyata ta bushe al-hassan al-basri ya ce a zikho bi zikirin da narkar da zuciyar da ambatan allah saboda alkal zuciya idan ga fada sai tsanani a cikinsa to kasuwa kai kashewar zuciyar za ta karu sai tsanani da zarar aka ambaci Allah za ta rika narkewa za ta rika narkewa kamar yadda dalma take narkewa wuta saboda haka fa ma uzibat qaswatul qulub bi mithli dhikrillah haka ibn qayyim yake faɗa a cikin littafin sa eh, alwabil wabil sayyid ce babu wani abin da aka narkar da ainihin bushewar zuciya da shi kamar ambatan Allah abu na bakwai karanta sirar magabata karanta sirar magabata na kwarai سيرة محضن النبي صلى الله عليه وسلم سيرة التابعين سيرة أجباء التابعين ولا نسوي القرون الثلاثة المفضلة ولا النبي صلى الله عليه وسلم يجيب ولا تفرقوا الله سبحانه وتعالى يأتى بسسعة فيه لكي كنتم خير أمة أخرى لله كنت أبدا ما في الخير الأمة أكتب أيها أكتب في تروى لبتان سنة أجباء النبي صلى الله عليه وسلم نبي خير خير أمتي قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه mafi alkhairin al'umma su ne al'umma ta su ne sahabba ne ya ce babu al'umma da ta kai wannan sannan wanda za su zo bayan su ne almajiran sahabbai sannan kuma wanda za su zo bayan su su ne almajiran almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da ya karanta sirar labarin waɗannan bayan Allah zai ga kyawawan halayensu zai ga irin ɗabi'u manya-manya da suka fitantu da su zai ga yadda suke koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga yadda suke tarerayar imanin su da suke da suke jin tsoro zukatan suke raurawa daga sabon Allah zai ga da suke wa riya da munafici yadda suke wato rigegeniya akan biyar Allah subhanahu wataala suke ainihin tsere da musabaka kan ainihin aikata alkhairi zai ga irin karfin imanin wajen bautar Allah zai ga hirsin kwaɗayin su wajen sa'a ga ubangiji zai ga da suke wa duniya suke ba ta baya suke mika wato fuskantar lahira da ayyukansu wanda duk ya karanta irin sifofin su zai so su zai yi bukaci shi ma ya ga ya ɗosani wani abu da cikin harkin su idan ya haka babu shakka wanda zai rika zagon ya masa tsadar da take cikin zuciyarsu karrir alayya hadithahum ya hadi fa hadithuhum yajibi fu'ad as-sadiq hmm, kamar ne ta min labarin su karbani labarin su kamar ne ta sau labarin suna goge min tsadar zuciya saboda haka inda za ka samu labaran da littafan tarihi littafan sira littafan zuhudu littafan raka'in ka duba za ka ga akwai abin da za ka iya kwaikwaya ko da baka zama kamar su tashabbahu illa takunu mithlahu inna tashabbaha bil kiram falahu man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum abu na takwas da zai kara da zai ah, haɓaka maka imani karfafa maka imani tana mutuwa abubuwa guda uku Cikin mutuwa tana sa mutum tana sa masa ta'adilu tauba wato zai gaggauto da tuba yana tana mutuwa zai zai zai sauye tuba za ta sa masa qana'atul qalb wadatar zuci za ta kuma sa masa shaƙul ibada za ta sa masa na nashadi wajen ibadarsa wanda yake mantawa da mutuwa abu uku shi ma zai za a jarabe shi da su taswifu tauba zan tuba amma ba yanzu ba zan tuba zan tuba zan tuba zai ta jinkirta tuba sannan tarkun rida bil kafa dan kaɗan ba zai ce shi ba ba zai taɓa yadda da iya abin da Allah ya bashi ba idan sa bakan cewa zai ko me ko ta hanya ya tsaya tara saboda baya tana fituwa abu na uku sannan ta takasu fil ibada ba zai yi karkashi wajen bautar Allah ba saboda yana jin da kwai sauran lokaci babu Ahmad da tirmidhi da ibnu majah sun rawaito hadisi daga abu الله sallallahu alaihi wasallam yake cewa akthiru min dhikri hadiman ku yawai tuna mai yanke daɗi aura ka mutuwa na ainihin tsawatawa mai tsaban Allah yana tausatawa mai ke kasashiyar zuciya zuciyarsa idan mutum yana cikin kuncin rayuwa ya tuna mutuwa zai ta yalwa idan mutum yana cikin yalwa ya tuna mutuwa zai rayuwa babban abin da yake tuna wa mutum mutuwa ziyara kabari ziyara makabarta shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaytukum an ziyarati al-quburi ala fazuruha fa inna tudabbirukum al-akhirah na hana ku ziyarar kabari amma yanzu ku ziyarci ta za su tura muku lahira ala fazuruha fa inna turiqul turiqul qulub tana tana wato tana tana tausata zuciya wa tudbi'u al-'abd sa ido ya hawaye wa tuzakkira al-akhirah tana sa mutum ya tana lahira A ake wasu da dole a yari san adam kan mani kare da cin abin da zai sa mutum ya rika tana mutuwa halartar jana'iza da an yi mutuwa da je a yi sallar jana'iza a yi sallar da shi ya dauke ta in zai iya a dauke ta da shi a je abin binne ta da shi ya ga yadda ake zuba ma mamaci turbaya a rike shi kenan a rike shi kenan kowa ya kawai da shi wannan zai sa mutum zai ka tana masa yana daga cikin abin da zai karfafa abu na nasara shi ne ainihin kamar yadda muka ce zama da mutanen banza yana raura na iman su zama ko da mutane ke zama da mutane ke ke annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta majalisa salih mai zama da mutumin kirki kamar wanda yake zama da mutum da turare ko dai ka saya ko ya baka kyauta ko ka da shi turaren zama da mutanen kirki shi ma zai taimaka maka wajen haɓaka imanin, ka zama kullum cikin tare da mutane kake gaba abu na ƙarshe na goma shi da addu'a kamar ta hadisin farko farko da muka karanta inna al-imana la yaqlaqu fi jawfi ahadikum kama yaqlaqu al-thawb fas'alu a ta'ala an yujaddida al-imana fi qulub nabi ce imani na tsufa da gargaje a zuciyar da ku kamar yadda tsufa take tsufa daga ku roki Allah ya jaddada muku imanin ku annabi yana addu'a ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuya zukata tabbatar da zuciyata akan addininka saboda ka addu'a tana daga cikin abinda zai taimaka wajen wato imanin mutum ya karfi ya kawar da wanda kansa wani raunin imanin da zama na imanin da hauhawa ko yaushe lokaci yayi za mu tsaya nan abinda muka yi na daidai ubangiji ya ba mu lada sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. akwai wani mja 2.205 ce namar kaduna wannan ne jan ya rage ma